kotu sannan kuma a kara don kwato ma wanda da ke ke su. Kenan za a yi da su waɗannan sabbin shugabanni da suke shirin kama aiki. An shi ne damar shi mai girma minista ya kira ganin wani al'amari cewa tun da dai wannan umarni da daga kotu to jama'a wajibi ne kowa ya kwantar da hankalin shi a bi tsarin shari'a. Shi mun birnin tarayya da asalin shi doka ce ta kafa shi. ana ce ma FCT Act 1976 saboda haka komai da ke gudana a wannan babban birnin tarayya yana gudana ne da tsarin doka. Malam Sani Abubakar mai taimakawa ministan birnin tarayyar Abuja, Najeriya akan harkokin yada labarai. A Najeriya hedkwatan tsarkar ta ce karin na operation haɗin kai sun kashe mayakan Boko Haram 43 da kuma kama wasu ashirin daga cikinsu a yankin arewa maso gabashi. a cikin wani aiki da suka yi a can na tsawon makonni uku mai magana da yawon hirkutar tsaron manjo da bernard ogo shi ne sanar da haka a abuja yayin wani taron da aikace da nuna sun da a can daga ran 28 ga watan afrilu zuwa jiya 16 ga watan nan na mayu ga watan da ahmad tijjani bawa ya aiko mana daga abuja manjo janar bernard onyeko ya ce yayin samamin da sojojin suka kai sun sami nasarar ceto hula 63 da aka yi garkuwa da su bayan kashe ɗan boko haram din 42 da kama wasu 20 jiran ko ya kara da cewa dakarun na operation haɗin kai sun kuma kwato tarin makamai da suka hada da bindiga kirar ak-47 guda 21 da ta ak-56 guda 11 da kananan bindigogi 31 da harsasai sauran abubuwa da nuna ta kwato daga hannun mayakan haram ya kuci famfon ban ruwa da jigidar harsasai da mota kirar isuzu da babura uku da kekuna guda shida a cewar sa sama da mayakan boko haram da iyalansu dubu ɗaya da ɗari shida ne suka mika wuya a cikin makonni biyu na farkon wannan watan na maris daga ranar daya zuwa 14 ga watan mayu da ke ci na 2022 'yan boko haram da iyalansu dubu da da da shida ashirin bakwai ne suka miƙa wuya garin sojin najeriya a wurare daban-daban waɗanda suka haɗa da maza 231 da mata 441 da da kuma yara da 855 zuwa ranar 16 ga watan mayun jimillar 'yan boko haram biyu. iyalansu ne suka miƙa wuya haka kuma a ranar 13 ga watan mayun bayan samun bayanan sirri dakarun rundunar haɗin kai sun samu nasarar kama malam dugoni bisa fara makama zuwa ganta da ƙayar baya da ke kasuwar buniyadi hakanan ma a ranar 17 ga watan nan da muke ciki na mayu dakarun sun kama madu fantani a wajen ƙauyen Bashek a ƙaramar hukumar Kaga yayin da yake shirin kaiwa 'yan Boko Haram ta makamai a ƙauyen Gomari Mr. Onyeko ya ce dakaru sun kashe wani malam shehu wani kwamandan kungiyar tare da wasu mayakansa yayin wani samame a garuruwan jajes da Mongo Ali da Disa da kuma Balangaje. Onyeko ya sha hudu ga watan Mayu, Dakarun na Operation Haɗin Kai suka kashe Abubakar Sarki, wani kwamandan 'yan tada kayar bayan da mayakansa a dajin Sambisa da ke garin Yuwe cikin karamar makunduga na jiya Borno. Headquarters Saron ta ce an Boko Haram ɗin da suka suka da makamai da aka kwato da mutane da kuma 'yan kayar bayan da aka kama ga hukumomi domin fuskantar shari'a. Ahmad Tijani Bawage, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To ma abokina batun hare-haren masu ikirarin jihadin ne. Rundunar sojin Burkina Faso ta ce ta yi asarar sojojin sakamakon hari da aka kama kan da a gabashin kasar jihar Alhamis. kai harin ga daga wagadugu. Sojoji sha ne suka rasu yayin harin da ya fasa sansanin sojin na Burkina Faso da ke Majori a yankin Koriya da ke gabashin kasar. Sannan akalla wasu ashirin ɗin sun gamo da raunuka Ruwan harsasai amma ana can ana jiyar su a cewar sanarwar sojoji suka ce takwarorinsu na sama da ke taimakawa su na ƙasa sun kashe akalla da suka yi garin sulalewa bayan kaddamar sanarwar da ke aiki a yankin su jajirce domin kare wanda suka kira mai iya. Karl Paul Henry da Miba wanda ya amshi mulki daga shugaba Rock Mark a ranar 24 ga watan hanyar juyin mulki ya yi alkawarin mai da hankali kan matsalar tsaro ke fama da ita ta hanyar daukar sabbin sojoji da kuma samar da kwamiti da ke addabar kasar Salihu Adamu nan fassarar hoton lalasi ga dugu. To yanzu karfe uku da minti shashi a Najeriya da Nijar muna gabatar muku da wani shiri ne daga nan sashen na BBC za a yi ta intanet a bbchausa.com. Bacin akwai ƙarar masani, amma zuwa sake koma Najeriya inda ƙungiyar dattawan arewacin ƙasar ta zargi mai taimaka shugaban ƙasar garba shehu da ƙungiyar da tijan ƙabilar ibo ta haneze indibo da sanya ran daya daga cikin jami'an ta cin hadari inge ta yi wannan zargi ne bayan kalaman ƙungiyar ohaneze inda ta bayyana gana dawun ƙungiyar dattawan najeriya malam hakim baba ahmad a matsayin mai barazanar tayar da zaune tsaye dogaro da laman da ya furta a wani faifan bidiyo da ke tawo waɗayi a shafukan sada zumunta na ƙasar haruna ibrahim kan ya haɗa mana waɗannan ne kalaman da yanzu ke kuce wani abu da yanzu haka yi musayar zafafan kalamai daga ɓangarori biyu wato ɓangare ɗaya fadar shugaban najeriya da kuma ƙungiyar dattijan ibo ta ohanaze indigo sai kuma ƙungiyar dattijan arewa ta northern elders for ɓangare guda mai magana da yawon fadar gwamnatin najeriya garba shehu ne ya wallafa bidiyon a shafukansa na sada zumunta inda ke nuna cewar bai kamata irin waɗannan kalamai su fito daga ƙungiya kamar da dattijan arewacin ƙasar ba jim kaɗan bayan haka ne ƙungiyar kare muradin ƙabilar ibo ta za indigo ta hannun mai magana da yawunta dr alex chidioze egonia ta fitar da wata sanarwa inda take shukar kalaman na ƙungiyar dattijan arewa a cikin bayaninsa mr ogwaniya ya bayyana kalaman na hakim babu ahmed a matsayin waɗanda suka ƙazanta kuma an yi su ne da aniyar tayar da tarzoma kana a cewar su nuna ɗagawa ne da girman kai kuma tamkar kalamai ne na masu son yin juyin mulki sai dai a yanzu haka ƙungiyar ta dattijan arewacin najeriya ta ce waɗannan kalamai na ƙungiyar ohanaze indibo sun sanya ran mai magana da yawunta hakim babu ahmed a cikin haɗari kamar yadda shugabanta farfesa ango abdullahi ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar na kuma tuntubi mai magana da yawon ƙungiyar ta dattijan arewacin najeriya hakim baba ahmed domin jin ƙarin bayani shi shugabanmu na mu professor ango abdullahi magajin rafin jiya ya yi bayani na ɗaya ne ce ya yi mamaki kwarai da gaske kuma yanzu sun gane idan wani abu ya same ni to sun san inda za su To kamar kuna eh. tsoron cewa akwai wata barazana ne ko kuma wani abu zai iya faruwa da kai da suka ambato a cikin wannan eh, bayani nasu ko kuwa? To idan aka ce kungiya gaba ɗaya ta igbo wanda ta ce ita ke magana da yawon igbo nan Najeriya gaba ɗaya. Sun taru sun fito da mutum ɗaya ɗan Najeriya guda ɗaya fa aka yi saboda ni aka yi wannan taron 'yan jarida. Ba a yi maganan kowa ba sai ni. aka ɗauko karkace da maganganu iri-iri aka haɗa aka ce to wannan dai ya zama mai barazana ne a tsaro to a halin da ake ciki yanzu a najeriya nan ai dole ka damu domin ko wani cikin su bai maka ba ana iya shiryawa a ce za a yi maka wani abu kamar akwai wani shiri da kuke na ɗaukan matakin kai rahoto ga jami'an tsaro ko kuma makamancin haka dangane da wannan barazana da kuke irarin cewa kuna fuskanta ai kungiyar eh, duk jami'an tsaro sun sani suna nan mu dai ba mu kai tsara wurin kowa ba to ganin cewa kamar ana ganin kalaman da kuka yi bai kamata ba ne shin ba ku ganin cewa ya kamata ku rage irin eh, yanayin maganganun da kuke yi akan abubuwan da suke faruwa a ƙasa wannan ba za mu rage ba duk lokacin da ya taso wani abu ya taso wanda ya kamata ya cancanta a yi magana akan shi za mu yi duk abin da ya shafi arewa ko shafi najeriya muka ga kuma akwai amfanin a sa baki a yi magana wallahi za mu yi A bayaninsa dai Farfesa Ango Abdullahi ya tabbatar da cewa Dr. Hakim Babu Ahmed ya yi kalaman ne da amincewar ƙungiyar ta dattijan arewacin Najeriya. Najeriya dai na ci gaba da fama da rikice-rikice waɗanda suka jibanci na ƙabilanci, ɓangaranci ko kuma addini, kamar na rikicin manoma da makiyaya, da kuma na ƙungiyoyin masu tayar da ƙayar baya waɗanda ke kirarin kare muradun al'ummarsu kamar ƙungiyar IPOB. wadda ake zargi da sanadiyar rayukan fararen hula har ma da na jami'an tsaro a yankin kudu masu gabashin kasar haruna ibrahim kakangi bbc hausa a abuja nigeria to yanzu haka 'yan kasuwar da ke babbar kasuwar dabbobi da ke alaba a Legas kenan sun shiga zaman zulumi bayan da gwamnatin jihar Legas din ta ba da kwanaki sha hudu don koran mutanen da ke wannan kasuwa. korar dai kamar yadda hukumomi suka nuna na da nasaba da kokari na inganta wannan kasuwa da mai da ita ta zamani akwai kuma batun rashin tsaro da ake zargin yana barazana a yankin to sai da 'yan kasuwar sun ce ba za su da konan da can ba wakilinmu na lagos umar shehu yan na dauke da karin bayani a cewar rundunar 'yan sandan jihar Legas sanarwar ta fito ne bayan wata tattaunawa da gwamnatin jihar ta yi da wakilan 'yan kasuwar sai dai kuma 'yan kasuwar sun kaɗu da labarin sauya musu matsuguni Bancewa sun shafe akalla shekara hamsin suna sayi da sayar da kayayyakin abinci da dabbobi da kuma sauran harkoki na kasuwanci da makwabtan ƙasashe kamar jamhuriyar benin da togo da ghana da sauransu wannan dai ba shine karon farko da gwamnati jihar lagos take barazana don tashin 'yan kasuwar daga matsuguninta da ke alaba rago ba to amma da alama a yanzu gwamnatin da gaske take sarki alhaji umaru na gogo shine shugaban al'ummar kasuwar ta alaba rago ya ce wannan sanarwa ta zo musu da abin mamaki eh bisa gaskiya wannan an zo mana da fargaba domin wannan al'amari da ya same mu abu ne abin ta ajibi domin mun zauna da gwamna na lalace sanwalu jide sanwalu kuma mun dau alkawali tsakanin mu da shi shi saurara in jama'a mu suka dawo da gida daga umra za mu yi mitin da su mu zo mu sake samun shi sai gashi ba mu koma wurin shi ba an turo mana RRS zo su ba mu notice na tashin kasuwar mu wannan al'amari mu abin ki ne gare mu kuma ba mu na adalci ba wasu rahotanni sun nuna cewa kamar kuna shirin aikiwar sako ga gwamnoni da 'yan majalisa na arewacin najeriya domin sa baki sarakunan mu na arewa da gwamnonin mu na arewa sun wuce sun mu aika mu wannan sako domin ga abin da zai ga su take mura ko da yake gwamnati jihar Legas ta fito karara ta bayyana wasu dalilai na daban fiye da cewa ana shirin inganta kasuwar ta alaba rago to amma kuma a 'yan makonnin da suka gabata wasu jami'an tsaro sun kama wasu matasa dauke da bindigogi kamar kilomita uku tsakanin su da kasuwar albarago wani abu da ake zargin cewa sun fito daga kasuwar ce da suke samun faka Alhaji Adamu Katagum shine wazirin kasuwar Albarago wanda kuma yin nisanta 'yan kasuwar daga wannan zargi. Najeriya dai ai kowa ya san halin da ake ciki, amma mu dai kasuwar mu ta Albarago babu wani guri da aka ba wani ɗan ta'adda barawo wani ɓata gari wani guri akan ya fake babu shi. A shirye kuke ku tashi daga kasuwar in har aka ce ku tashi? A gaskiya maganar mu tashi bata taso ba babu inda za mu je. Jami'an tsaron haɗin gwiwa na Kartakwana sun tunkari kasuwa tare da faɗawa shugabanninta shirin gwamnatin jihar. Na tashin su daga Alaba Rago nan da kwanaki goma sha hudu masu zuwa daga jiya Alhamis. Gwamnatin jihar Legas na neman zamanantar da kasuwar da ke kan hanyar Legas Alhaji Adamu Katagon ya ce a shirye suke su inganta kasuwar da tsari daidai da bukatar gwamnatin jihar Legas. a shirye muke mu ma muna da tsare-tsaren mu wanda yake za mu gina kasuwar nan gini na zamani saboda Allah ya kawo mu zamani ya zama dole mu yi amfani da zamani kamar yadda gwamnati take so mu ma muna son kasuwar mu gina ta zamani kuma a shirye muke duk shirin da ya kamata mu yi mun yi na mu gina kasuwar mu ta zama ta zamani kasuwar Alaba dai ta kasance wata kasuwa da shugaban al'umma arewacin Najeriya na wancan lokaci suka nemi izinin gwamnatin karkashin kulawar marigayi sarkin Hausawa jihar Legas Alhaji Yaro Dogara wanda gwamnatin jihar ta amince ko a jiya an yi mummunar taho gama tsakanin 'yan okada da 'yan sanda a kan babban titin Legas zuwa Badagiri wata hanyar da take kaiwa ga babbar kasuwar ta Albarago. Omar Shehu Leman BBC Hausa daga Legas a Najeriya. Gwamnatin jihar Sokoto a Najeriya ta sanar da cire dokar hana fita da ta saka a babban birnin jihar a makon jiya bayan wata tarzoma da ta biyo bayan kaman da jami'an tsaro suka yi ma wasu matasan da ake zargi da hannu a kisan wata ɗaliba da aka zarga da yin ɓatanci ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin wata sanarwa gwamnan jihar aminu waziri tambuwal ya ce cire dokar ya soma aiki nan take sai dai ya ce gwamnatin ta haramta duk wani nau'i na maci ko tattaki har sai abin da hali ya yi gwamnan ya kuma gode wa al'ummar jihar kan yin biyayya ga dokar ya buƙace su da su kasance masu bin doka a koda yaushe yanzu bari haɗa ku da muhammad abdu ɗauke da labarin wasanni wani turmutsitsi ya rutsa da fatir bera bayan da magoya bayan everton suka shiga filin wasa magila a woodson park a jiya sakamakon cin crystal palace uku da biyu a kwantan gasar premier league da hakan ke nufin kungiyar za ta ci gaba da buga kakar baki an ga wani faifan bidiyo da wasu magoya baya ke turereniya da kocin wanda daga baya ya fara hadawa da yin kafa kafin daga baya aka kai masa ɗauki aka yi waje da shi hukumar gwallon kafa ta ingila na binciken lamarin yau ne za a fara da wasan karshe a gasar la liga karar mako na 38 tsakanin rayo vallecano da levante da na real madrid da real betis yanzu dai kungiyar santiago bana bauta lashe kofin bana kuma na 35 jimilla sunana saudat kabir cikakkiyar fans real madrid suna fasan tim dinmu ya yi nasara dama can real madrid team akwai nasara sosai so idan muka yi nasara shi zai nuna ma cewa liverpool mu ba kan wallasa ba ne haɗuwa da mu dole sai an shirya ina fatan kuma mu ne za mu zama zakarun champion league real madrid za ta buga wasan karshe da liverpool a champion league ranar 28 a faransa ranar lahadi za a karkare wasannin premier league da za a fafata a kara goma arsenal da everton chelsea da watford liverpool da wolverhampton manchester city da aston villa da wanda sazantan za ta ziyarci leicester city a kimfawa sauran sun hada da norwich city da tottenham bolly da newcastle united crystal palace da manchester united brighton da west ham united da na brentford da leeds united watakila novak djokovic da rafael nadal da ko kuma carlos alcaraz su hadu tun a kwata final a gasar kwallon tennis mai dan karan farin jini ta french open ta bana djokovic wanda bai buga australian open ba zai fafata da yoshihito nishoka shi kuwa nadal zai barje gumi ne da jordan thompson a gasar da za a fara ranar lahadi daga karshen shirin lambar yabo ta azurfa da aka karbe daga 'yan tseren mita 100 ta 'yan wasa hudu daga burtaniya sakamakon samun da shan abubuwan kara kuzarin wasa an baiwa kanada na wasan karshe ranar 6 ga watan agusta a gasar olympic